yau muna ranar asabar sha uku ga watan rabi'ul akhir na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar saƙo zuwa ga tsofaffin shugabannin ma'aikatun kula da shari'ar musulunci na jihar Zamfara. Sako zuwa ga tsofaffin shugabannin kula da shari'ar musulunci na jihar Zamfara. ‘Yan uwa musulmi tuni malaman addinin musulunci suka ce الدين والملك توأمان الدين والملك توأمان لأن الدين أس والملك حارس ملكي الدين ده ملكي ‘yan biyu domin addini shine tushe shine asali mulki kuma shine mai gadi ta haka baya halatta a yi wasa da lamarin addini addini addini ne na Allah inna addini inda Allah al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ala kulle kulli walau kariha al-kafiru ta haka addini ba a wasa da shi addini shine tushe da shi ake rayuwa da shi kuma ake mutuwa da shi ake tashi shine ginshikin rayuwa da shi ake samun kyakkyawar rayuwa da sa'ada da shugabanci mai kyau da jagoranci mai kyau mulki kuma cike gadon addini da haka malamai suka ce addinu wani mulku tau'aman addini da mulki ‘yan biyu ne, tawaye ne, shi addini shine tushe, mulki kuma cike ke gadin addini. shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nasi fahkum bayna an-nasi bil haqq saboda mahimmancin wannan wato saboda mahimmancin mulki Allah mai giba daukaka ya gwamama wasu annabawa annabta da mulki kamar annabi Dawud da annabi Suleiman domin Allah ya nuna mana kimar mulki da darajar mulki da haka yadda ba a wasa da addini ba a hushi da addini ba a maima addini da martani ba a toma addini da kasawa to haka bai kamata a tuhumi mulki ko da an ga kasawa a cikin shi domin al'umma ba ta iya rayuwa babu mulki yasa shekul islamin taimiyya a cikin littafinsa mai magana kan shi a siyasar musulunci ya ce an hakaito a yi shekara sittin ko sama da haka ƙarƙashin mulkin zalunci ya fi alkhairi akan a yi kwana ɗaya ba mulki to shi ne saƙon farko da nake so in isar da shi a matsayin shimfiɗa domin yau jawabin yau shimfiɗa ce matashiya ce idan Allah ya ba mu dama za mu bibiyi maganganun wasu musamman Aminu Aliyu Gusau da Aliyu Muhammad Sani Jangebe da Dr. Atiku da Makanoma da wasu da suka yi maganganu kan gwamnatin jihar Zamfara suka yi maganganu da sunan wai kiraye-kiraye ga gwamnan jihar Zamfara ko da sunan wai gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal wai ya ci mutuncin malamai da maganganu dai na ɓatanci, to a yau matashiya ce saƙo ne a matakin ya farko zuwa ga waɗannan tsofaffin jagororin hukumomin kula da shari'ar musulunci a jihar Zamfara sakon farko su san cewa addinin musulunci da mulki ‘yan biyu ne tawaye ne dalili kan wannan Allah maɗauki sarki ya tagwama mulki da masu mulki da addini wurare daban-daban a cikin Alƙur'ani. ya kuma faɗi cewa mulki nashi ne shi yake bada shi ga wanda yake nufi qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir da haka mulki na Allah ne Allah shine malikul mulk shine almaliku kuma shine malikul mulk kuma shi ke ba da mulki ga wanda yake nufi yana ba mutane na gari yana ba wa'anda ba na gari ba yana kuma tsara addinin shi yana haɓaka shi da masu mulki to wannan shine sakon farko zuwa ga nan mutane sako na biyu ba haka ake yi wa shugabanni nasiha ba ku dubi fir'auna ba a taba shugaba kan kangararre azzalumi wanda ya yi da'awar uluhiyya ko ya yi da'awar rububiyya kuma ya ci amanar talakawan shi ya yi mulkin kama karya ya ci amana har Allah ce inna fir'auna ala fil lallai fir'auna ya yi girman kai a bayan ƙasa amma duk da girman kan fir'auna da ɗagawarsa da zaluncinsa da Allah zai aika masa annabi Musa sai ce fa'ati yahu ku je wajen shi wannan ya nuna nasiha ga shugaba ana yin ta ne in an je wajen shi ga ka gashi ba ka hau mimbarin sunna ba kana tura ma gwamna da saƙo wai mimbarin sunna ni ina mamakin inda mimbarin sunna zai hada ahalin sunna da wanda ba ahalin sunna ba ya zai zama mimbarin sunna wala aliyu ba za ka ji tsoron Allah ba ba za ka tuna matsayinka a da da ko matsayinka ƙarƙashin shari'ar musulunci ba shari'a musulunci ita ta taimake ka ba kai ne ka taimake ta ba kuma ƙarƙashin jagorancin shugabannin jihar Zamfara dan me ka zo kana irin wannan cin mutunci da maganganu waɗanda babu ladabi a cikinsu ga gwamnan jihar Zamfara mala amina Aliyu ka manta da abubuwan da suka faru tun shari'a tana da ɗumi-ɗuminta da Allah Malam Aminu Aliyu dubban Gusau gaya mani wane ne yariman bakure ya kafa masa kwamiti saboda cin amana aka yi bidiyo ɗin shi aka yi bidiyo 'yan kwamiti ana mai tambayoyi ɗaya bayan ɗaya don girman Allah mala aminu aliyu ka gaya mani wane ne wannan kowane ne taimakon shari'a ya yi ko cin amana shari'a ya yi a lokacin da shari'a take da ɗumin ɗuminta tambaya zuwa ga Malam Aminu Aliyu Modibo Guso wane ne aka kafa ma kwamiti akan cin amanar jiha cin amanar karamar hukuma a lokacin da shari'a take da dumi-duminta aka tuhume shi da cin amana da sama da faɗi ƙarshe aka yi bidiyo aka ɗauki bidiyo aka kai mai yariman bakura aka mai yariman bakura abuja da Allah malami ka ba al'ummar jihar Zamfara labarin wannan mutum wane ne malami na Aliyu Modibon Gusau kafin kai magana kan gwamnan jihar Zamfara da Lawal da Allah ya mani wane ne da ya samu mulki ya raba gari da abokan tafiyar addinin shi abokan da'awar shi da Allah ya mana wane ne Malam Aminu Aliyu da Allah gaya mana wane ne ya daina zama ofis lokacin da ya samu mulki ya tare hotel don Allah malamin ha gaya mana wannan idan ka gaya mana kowane ne mu kuma sai mu ce maka yanzu mai irin wannan ɗabi'a mai irin wannan hali shi zai zo ya dinga fitar da maganganu na suka ga gwamnatin jihar Zamfara ga kuma gwamna Dauda Lawan don Allah wanda ya irin waɗannan abubuwa da yana da bakin magana da ka muna neman ansa wane ne waɗannan al'amurra din Mala Aliyu Sani Jangebe da Allah ma'aikatar preaching board a cikin watan azumi da ake ba masu tafsiri dubu goma goma masu jan baki dubu biyar biyar wane ne aka samu yana rike kudin wasu haƙoƙansu da gwamnati ba su ba su isa wajensu da Allah wane ne mala aliyu kai ma ka gaya mana za mu gaya maka wanda ya yi wannan yana da bakin magana sako na gaba in dai Allah maɗaukakin sarki zai aiki annabi Musa wajen Fir'auna da annabi Haruna ce in izhaba ila fir'aun innahu tagha ku je wajen fir'auna lalle ya ƙetare iyaka ku je bai ce ku je kasuwa ba bai ce ku je babban filin ƙasar Misira ku tara jama'a ku fallasa fir'auna sai ce aje wajen fir'auna kuma da ya ce aje wajen fir'auna sai ce faƙula lahu ƙaunan layyinan la'allahu ya aw yakhsha sai ku auna ruce-rucen da kuke ta yi a kafofin sada zumunta sun yi daidai da umarnin da Allah ya ba annabi Musa da Haruna su wajen mai mulki fir'auna sun yi daidai da ku yi taro a masallacin Kano ma ko a masallacin wani ko a wani dandali ku dinga aika ma gwamnati da saƙo? sannan kun manta da hadisin Abu Tamim da manzo Allah ke cewa addinin nasiha قلنا لمن قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولكتابه ولأئمة المسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم da Allah ba karanta larabci ba ne ta inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambanta da abafi yayi adafi tsakanin gama garin mutane da shugabanni ba ku san cewa adafi na nuna mughayara ba wanda wannan ya bada ma'anar cewa nasiha da ake yi wa shugaba ba daidai take da nasiha da ake yi wa ɗaiɗaikun mutane ba to don me za ku mai da nasihar ku ga gwamna dauda lawan ta zama irin nasihar ga magarin mutane kuna kiran kuna kuna kiran shi mai girma gwamna mai girma gwamna a gaban jama'a kuma hannaji shi aliyu jan gebe wai yana cewa ‘yan shan miyan gwamna saboda Allah akwai walakacin da ya kai ga wannan duk wayanda suke makusantan gwamna ai gwamna ne ya amince da su ya jawo su a jika da aka yadda duk mutane ne mutane ne masu girma mutane ne masu kadari ka zo ka ce wai ‘yan shan miya da Allah wannan ladabi ne mutunci ne girmamawa ce ko cin mutunci ne tambaya zuwa ga Aliyu Jangebe daidai ne ka ce ma mukarraban gwamna a cikin al'umma tai ka ce wai mukarraban shi ‘yan shan miya wai ‘yan shan miya sun yi ce kaza da Allah ko kai nace wa dan shan miya na mutunta ka na girmama ka ballanta na mukarraban gwamna sannan menene gwamnan jihar Zamfara yayi ina tsammani har yau da nake wannan magana gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawan bai cika wata biyar akan kujerar mulki ba ku ci ni lissafi ya cika wata biyar akan mulki to na mai gaggawa na mai gaggawa mutumin yana shekara hudu cikin shekara hudu ya yi shekara ya yi wata biyar bai ma cika wata biyar ba in har an ga kuskure an ga ba daidai ba bai na gaggawa ai gaba tana da yawa to don me irin wannan gaggawa sai da koma ga aminu aliyu har haɗe ma'aikatan addini ƙarƙashin ma'aikatan addinin musulunci rosa shari'a ne yi ma shari'ar addinin musulunci illa ne ƙasar saudi arabia lokacin da aka samar da ministry ta musulunci sai duk aka haɗe ma'aikatun addini ƙarƙashin wuta ministry for islamic affairs sai zama ƙungiyar da'awa wanda ma'aikata ce mai zaman kanta ta dawo ƙarƙashinta masallatai suka dawo ƙarƙashinta limamai suka dawo ƙarƙashinta abubuwa da yawa suka dawo ƙarƙashinta tun a lokacin ko kafin ma lokacin sarki fahad Allah ji gaishe gafarta mashi yanzu nan sati biyu da baro saudiya ba ma cika sati biyu ba da baro saudi arabia na haɗu da ɗan jaridar almadina wakilin jaridatul madina sai ke ce wani Allah gafarta mana Allah sarki kaga lokacin aikin Abdurrahman Sudais ya kawo ƙarshe yace subhanallahi bai faru ce hukumar da yake ma aiki wanda ake kira ar-ri'asatul Haramaini sharifai ri'asatul Haramaini sharifai yace yanzu an mai da ita ƙarƙashin ministry of hajj ta koma ƙarƙashin ma'aikatar kula da aikin hajji don haka ministan kula da al'amuran aikin hajji yanzu shi yake da haƙƙin kula da haramaini sharifai yanzu an kawo da su dai da Allah ko dai sai ce Saudi Arabia tana da ta rusa shari'a musulunci ne a ce irin haramaini sharifai masallacin ka'aba masallacin annabi yana da ma'aikata wadda matsayinta shine matsayin ministiri, tana da minista ko shugaba mai matsayin minista shine Abdulrahman sulaif a matsayin shugaba ya yi shekara goma sha biyu ko sama da haka yana shugabanci amma yanzu gwamnatin Saudi Arabia ta maida. ma'aikatar kula da haramai ne sharifai ƙarƙashin ma'aikatar aikin hajji da Allah wannan kuma zagon ƙasa ne ga shirar musulunci malamin aliyu ashe lokacin dallatu mutanen pdp ba su zarge ka da cewa to malamin aliyu me zaka ce game da mu mu yan pdp ka ce muna kafirai ka ce mana makiyan shari'a ka ce mana kaza ka ce mana kaza ka ce mana kaza yau ga ka cikin gwamnatin PDP Mal Amin Ali bi zaka ce yanzu mu musulmi ne koko Mal Amin a lokacin yake cewa ai shari'a musulunci tana nan daram ba a canza shari'a musulunci ba ba kuma abinda aka yi na tawaye shari'ar musulunci a lokacin gwamnatin dallatu yace domin rosa shari'ar musulunci shi ne a je majalisar dokoki doka da ta yi shari'ar musulunci a ce an soke wannan dokar yace wannan shi shine rosa shari'ar musulunci da Allah Malam Aminu Aliyu haka gwamna Dauda Lawan yayi da Allah malamin Aliyu gwamna Dauda Lawal ya ba 'yan majalisar dokoki na jiha umarni da cewa a duba dokan nan da ta yi shari'a musulunci ta jiha Zamfara a soke ta yayi haka ba ku nake tambaya ba Aminu Aliyu nake tambaya tsakaninka da Allah Dauda tana mai ruce-ruce na suka kayi hituwa ta farko yanzu haka kai wajen hituwa ta goma sha ta goma sha sha uku ne kuma kumin shi ne sha uku ko sha hudu kana ta magana kana kumfan baki amma ga lokacin da latu da kana da kujera ka ce ba a rosa shari'a musulunci ba don ba a soke ta daga majalisar dokoki ba kuma a lokacin danginka 'yan uwanka 'yan ihwan sun ta kuka da cewa jami'a zamanin dallatu an yi sakaci da shari'a sun ta bibiyan malamai sun ta tafiya sun ta maganganu wannan mu ba ɗabi'a mu bace yin wannan in ma mun ga gyara muna yin abin da annabi ya umarce mu mu je mu keɓanta da shugaba mu masa magana da wannan shine tushen gyara wannan shine tushen tun Allah mala aminu auna mane magana kada ka gaya ma NPDP a lokacin da gwamna dallatu ya canza sheka ka kuma samu mulki ka samu babban kujera a lokacin da ina ji a lokacin haya ɗan yi taɓa ka lashe a ma'aikatar lamuran addini ta don me yanzu kake irin wa'annan maganganu ga gwamnan dauda ka manta da abin da ka faɗa a wancan lokaci sannan ya ku tsofaffin shugabannin hukumomin shari'ar musulunci na jihar Zamfara ku tuna bayan waccan aya da annabi da Allah yake gaya ma annabi Musa da annabi Haruna su je wajen Fir'auna wanda ke nuna shugaba zuwa ake wajen shi ka duba tafsirin wannan aya ka koma cikin tafsirin Imam al-Qurtubi Jami'ul Ahkam kaga me ake ce ma nasiha kuma ya ake yin nasiha a cikin ayoyin da ke cikin suratul a'raf inda Allah ke cewa game da annaba wa nasihatu lakum kaga kalmar nasiha yadda kuke yi din nan shine nasiha koko wannan ta'annuti ne cin mutunci ne kuma rena gwamnati ne kuma zuga al'umma ne zuwa ga rena gwamnati me yasa sai idan kuna cikin gwamnati sai idan kuna kan manyan kujeri ake jin kun yi shiru amma yanzu kuna ta maganganu kuma wallahi an gaya maku gaskiya yau da dauda mai girma gwamna zai kira ɗaya daga cikinsu ya hannunta mai wata ma'aikata za ka ji shiru don su ɗabi'arsu don na maki a mala aliyu jangebe ma yadda ya ari wato manhajin yan ikhwan kai fa mala aliyu dan izala ne kuma izala ma ta jos amma yanzu ka zama dan ikhwan da ayyukan kan maganganunka hukuma nawa kai rike za mu zo kan bayanin tambaya akan menene kai na illoli a ma'aikata za ka taba rikewa menene ka taba yi a eh, na illoli a ma'aikata za ka taba rikewa tambaya akan wannan zai zo insha Allah a matsayin matashiya in ta kama wata ranar a fashe kwai wallahi ta tallahi mala mu dubi yadda sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi nasiha ga shugaba hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin sa'ad ibn waqqas sa'ad ibn waqqas yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rabo a cikin masallaci sai na ga ba mutane ya hana ma wani mutum guda kuma ni a nawa hange wannan mutum ya yi cancanta a bashi bisa ga waɗanda aka ba daga annabi ya ba kowa ya hana mutum guda Yake sai na tashi sai na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kara kunne na kara baki na wajen kunnansa nace ya rasulullah malaka an fulani inni la'arahu mu'mina ce ya rasulullah me wane ya maka na ka ba kowa baka bashi ba kuma wallahi ni ina ganin mumini ne sai mun ce awa muslima ko dai musulmi yace abin da na sani game da shi sai ƙara zabarar da ni da sake maimaita magana ta har so uku annabi kuma na maimaita mana ansa tai har so uku a ƙarshe sai annabi ya ce ya sa'ad ni na kan ba wani in ƙiba wani wanda na ƙiba ya fi soyuwa gare ni akan wanda na ba shi wanda na ba na ba shi domin gudun kada Allah jefa shi kan huska sai a cikin wuta shi ko wancan na ba shi da imanin shi akwai mutumin da ko an bashi ko ba a bashi ba ko an yi da shi ko ba a yi da shi ba ko an bashi ko ba a bashi ba ko an bashi kujera ko an bashi mukami duk wannan ba shi a gaba ne ba yana nan kan imani shi to manzo Allah ce irin su in kyale su in ba su da basu da imanin su wanda kuma naga imanin su na rawa sai in basu da in karfafa imanin su a shahid ka dubi abin da Imam Nawawi ya faɗa a ƙarƙashin wannan hadisi nau ya ce haka ake magana da manya haka ake magana da manya Sa'ad ibn ya gwada mani da ake magana da manya ko ku tashi da ƙungiyarku ku ce kun je wajen gwamna da wasu nasihohi a rubuce ai ba haka ake yi ba in abin ya kai ga kungiya kowa san cewa za a ji abin ba eh, gwamnan nasiha ai ba ba nasiha ba ce wannan kuma kwarai ku je can tsakanin kungiyar ku ta sa kai majalisar ku ta malamai ta sa kai ku je can tsakanin ku ku tattauna sai ku ba wanda kuke ganin shine shugaba shi ku yarda da shi cewa da Allah je a isa da sako amma kun je gungu kun je kuma kun yi wasu maganganu mai girma gwamna ya maku gyara kuma kun da kuna tunzuri kuna ce an rena malamai an rena malamai an rena malamai to kuna kuka rena gwamnati ku ne bi muni ai ku malaman da talakawa da almajiran duka rashin gwamnati kuke ba wanda ke iya motsi a cikin ko babu gwamnati wallahi masallatanku ba gwanta gina maku su ba ku yi hudu ba ku yi wa'azi ku yi lakcoci in babu gwamnati ko isa ku yi wannan ta gwamnati na da kima tana daraja shi yasa malamai suka rinjayar da cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasulahu ulil amri minkum suka takaita aya akan shugabanni cewa shugabanni ake nufi duk da wasu malamai sun raba ita shugabanni da malamai aya tana daukar wannan amma saboda girman shugabanci wasu malamai sun rinjayar da shugabanni da uh, uh, ulul amri a cikin ayar shugabanni ake nufi to ka dubi abin da imamu nauyi yake faɗa ce haka ake magana da manya amma ka fito kana rashin kunya kana rashin ladabi ga shugaba ai ba daidai ne, ba daidai ne. ba daidai ba ne sannan mu dubi hadisin buhari da muslim hadithin wato Osama ibn zaid zamanin Osama bin affan munafukai sun ta maganganu game da gwamnati ko kuma game da halifancin Osama bin affan aka zo wajen Osama. me yasa ba ku magana ga khalifa ku masa magana mana gashi ana cewa kaza ana cewa kaza ana cewa kaza sai ce awa kullama kallamtuhu ataitukum fa asma'atukum yace kuna nufin duk lokacin nije nan ma shugaba nasiha sai na zo na ga muku ta na mai nasiha daga shi shugaba yana da matsayi kebantacce, yana da kima yana da daraja kada ku zuba da kimar kimar gwamnatin jihar Zamfara kuma irin wannan ai ba akan dauda muka fara shi ba zamanin yarima an ta magana kan tenuwar farko ƙarshen tenuwar farko ta yarima inda aka cike da kiɗe aka zo ana cewa yarima ya rosa shari'a musulunci muka fito muka ce wannan ba rosa shari'a musulunci ba ne muka yi hudu ba a mazacin sahaba muka yi bayani wanda muka samu labari report ɗin security ya gaya mai yarima wannan ba ta kwanta da tension ɗin mutane haka zamanin dallatu an yi rigima tsakanin yarima da dallatu akan wani ɗan takara a bakura ga wanda yarima ke so ga wanda dallatu ke so muka fito muka yi wa'azi cewa yarima ya bamu mai mulki mulki ya kuma bar mai mulki da zaben shi wannan shine daidai aka zo lokacin shehi aka yi g gh gh kwarai muka fito muka ce hakan ba daidai ba ne mai mulki ba a yi mashi haka mai mulki ba a yi mashi haka mulki ya wuce haka kuma shari'a musulunci ta yarda da doki ɗora suka yi ta hushi suka yi ta maganganu suka yi ta zagi ba abin ba su faɗa ba sai daga baya hasu malaman wanda suka kama baki suka yi wa'annan malaman a lokacin sun kama baki sun yi shiru wasu ma sun goyi bayan a magwamnati da tawaye cikinsu aka su lokacin mutawalle malam tukurjen gebe yana matsayin kwamishinan lamuran addini ya fito ya ta maganganu na suka ga gwamnati mutawalle muka fito muka ce wannan cin amana ne bai kamata ba don haka muna gaya maku abin da kuke yi wa mai girma gwamna dauda lawan cin amana ne kuma tunzura 'yan jiha ne kuma rena gwamnati ne wallahi tallahi ba daidai ba ne sannan kun san cewa abu darda radiyallahu an ɗaya daga cikin manyan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wa'anda ake ce ma Allah ya masu baiwar hikima da magana mai kama da annabta Abu Darda Allah ya masa hikima da iya bayani kai ka ce daga mishkatin nubuwa yake yin su to abu darda yana cewa ku ji wannan ya kuma su ga gwamnatin mai girma a dauda lawan abu darda yana cewa awwalu nifaqil mar'i ta'anuhu ala amiri jama'a duk har wannan dan magana ce mai matuƙar muhimmanci su ma su haddace ta awwalu nifaqil mar'i ta'anuhu ala amirihi farkon munaficin mutum farkon inda za a gane mutum munafiki ne ne fara suka shugaban shi suka shugaba alama ce ta munafunci kun sani ko ba ku sani ba wannan abu da kuke yi na sukar gwamnati alama ce ta munafunci abu na biyu ishaq as-subai'i ishaq as-subai'i sai daga cikin tabi'ai yana cewa ma sabba qaumun amirahum illa hurrimu khairatu duk lokacin da aka wayi gari mutane suna zagin shugabanninsu suna suka su suna maganin batanci kansu to ba za su ci gajiyarsu ba sannan na ji kuna cewa an yi sanawa wai za a yi taro gobe lahadi za a yi bayanan nasarorin shari'a musulunci tun shawarar da nake baku magana kan nasarorin shari'a musulunci sanannu ne ga mutanen jihar zamfara mutanen jihar zamfara sun san nasarorin shari'ar musulunci ga dai kotunan shari'ar musulunci nan ga alƙalan shari'ar musulunci nan ga ma'aikatan addini nan ga walwala da arziki da ‘yan jihar zamar suka samu sanadiyar shari'ar musulunci da haka abubuwan sanannu ne da haka yana ba ku shawara gobe da Allah ku yi magana akan matsalolin jagororin hukumomin kula da shari'a musulunci na jihar Zamfara. Da Allah duk wanda ya rike wani mukami a cikinku, tun daga kwamishina ya fito tsakanin shi da Allah da matsalolin shi da cin amana shi da ya yi a ma'aikatar shi. Wanda ya rike hizba ya fito ya faɗi kurakuran shi da cin amana shi da yin ba daidan shi ba a hukumar hizba. da ma cin shi a hukumar hizba dan yadda mai taba faɗi ya ambaci sunan wasu ya ce wallahi sun suka kama matsala a shari'a musulunci wallahi tallahi mala ai kullu shi da kai wannan kidan tun da sassafe ina ga muku wannan dan ga muku amfanin manhajin salaf da amfanin mabiya manhajin salaf wallahi ana wannan an yi wannan cashewa an yi wannan kiɗe-kiɗen zamanin yarima tun da asuba wallahi sai muka jire da gidan yarima can ma muka yi sallah asuba ana gama sallah muka keɓanta da yarima Allah taimake ka abinda aka yi din nan jiya a shari'a ba daidai ba ne ya yi godiya ya ji daɗi ya yi farin ciki amma wai a look a a a bayan wasu ƴan kwanaki sai kwamishinan wannan zamani sai ya kwashi malamai ya je kai su Abuja wai a bayani mai nasiha wanda mutum da dumi dumin abun muka je muka yi nasiha kuma ya rime ya karba ya yadda amma da ya kwashi malamai ya kai su wallahi farko abin ya rime ya ce ai wane da wane ya faɗi sunayen su muna tare da su ce su suka ce babu laifi ayi wanda muka zo fashe kwai zan faɗa maka sunayensu wallahi tallahi yadi mai na da rai nai kuma kila wannan sakon zai kai mashi zai ji ya gaya mana sunan wane da wane suka ce a yi ta kuna kuka taɓa na a can baya to abin da muke so ba nasarori ku yi magana kan nasarori gobe ba ku yi magana kan matsaloli kuma kowa ya fito ya hudu tsakani da Allah jama'a na yi kaza wanda ba daidai ba wallahi ni kaina na kawo matsala ga gudanar shari'ar musulunci amma aikata da na rike shekara takwas ko shekara hudu da Allah ku yi wannan in kuka yi sai ku ce Allah mun tuba al'umma jihar zamfara da Allah ku yafe mana to sanan kuna da ra'ayin ci gaba da sukar gwamnatin mai girma dauda sai ku ci gaba amma da Allah ku gaya mana ku aibobin da kuka yi a baya ku gaya mana aiboban da kuka yi a baya da illoli domin kaga bai yiwa ce ka rike hukuma tsawon shekara hudu an yi cenuwa da kai a ce ba wani ba wata matsala ta bangaren ka ba inda kai ba daidai ba a ce duk kai daidai to da kusan dai ba zai yiwu ba duk wanda ya rike hizba ya sa akwai abubuwan da ya ba daidai ba duk wanda ya rike preaching board ya sa abin da ya ba daidai ba duk wanda ya rike shari'a abin nan research ya sa abin da a lokacin shari'a research na yi zama permanent mem permanent commissioner a shari'a research kuma ina aikin bibiyar ma'aikatun addini su gaya mana kowa me ya yi sun san duk wuraren wurarensu ba mu me kai cikin wata guda ko wata biyu ko wata uku na ci gaba ma'aikatarka tuni na ga abin da gani to da Allah wa'annan abin da na gani don Allah ku zo ku faɗe su cikin matsalolinku don a gano shanku ne abubuwan suka koko gwamnatin mai daraja dauda lawal haka muna gaya maka wannan wallahi ba don cin mutunci ba kuma ba don kun fito a fili kuna ta mangano ba amin da aliyu da ya gashi na ya rubuce rubuce kuma wallahi biya san ƙarya ya kai wallahi da yana da kujera a wannan gwamnati da wallahi bai yi ba Don can ba ai bai yi ba a lokacin da yake rike da manyan kujeri mun kujera nawa ya rike ka zama ka taba zama abin nan eh, abin nan ka kantoma kafin chairman ka zama kantoma ka zama chairman ka zo ka rike shizba ka zo ka rike abin nan finishing board daga baya bayan nan sannan ka rike kaza ka rike kaza ka rike kaza da Allah faɗa mana illolin da kai a lokacin mana atiku a hizba gaya mana mai kai wanda ba daidai ba kan kuzo kuna ta faɗin daidai kuna rufe kuna abin da ba daidai ba matsala ba bace faɗa abin da kai wanda ba daidai ba al'umma ta ji kuma ka ce da Allah ku yahe mana al'umma rashin ci gaban shari'a ja fara kai ma kana da naka kaso ka nemi gafara ka nemi gafara Allah a wuce wurin dan ya ga a ji alkiyama Allah ya nuna ka dan manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi ya ce duk wanda ya ci amanar addini duk wanda ya yaudara gobe kiyama sai an tare tuta gaba nai. wallahi tuta za a kafa bayan shi dan duk mutanen taron alkiyama su gan shi a sanar da su wani shi ya yaudara kaza ya yaudara kaza yake yaudara kaza za ka kamar ne ga muku yan uwa wannan matashiya ce saƙo ne a matsayin matashiya zuwa ga tsofaffin ko wasu daga cikin tsofaffin shugabannin hukumomin kula da shari'ar musulunci na jihar zamfara wanda suka fito suna ta maganganu kan mai girma gwamna dauda lawan ina fatar allah sa wannan sako ya isa inda ya kamata kuma ba dan sun fito fili sun yi ba da ba za mu fito fili mu yi ba kuma mu ahlus sunna wajibi ne gare mu kare gwamnati ya samu ba romo da wani fati APC kake yi PDP kake yi inda kake ga shugabanci za mu kira ka a maka shuga a maka biyayya sannan game da shi mai girma gwamna ce, da Allah yanzu ku ba maganar siyasa ku ji tsoron Allah ku yi aiki da addini Allah sa wannan abu ya amfane ku ya amfani al'ummar jihar Zamfara sannan ku kuma al'ummar jihar Zamfara ku mutunta shugabanci ku mutunta shugabanku ku yi mashi addu'a wallahi tallahi wannan bawa wala yana nufin alkhairi yana nufin alkhairi Allah ya taimaki dauda lawan dare Allah ya karfafa shi Allah ya cika mashi manufofin shi Allah madauki sarki ya sa a samu ingantaccen tsaro a jihar Zamfara ta hanya ce Allah ya ƙara ingantar da shari'ar musulunci da haɓaka ta ta hanya ce Allah ya taimake shi in kuna so ku ji gajiyar mulkin sa ku mai addu'a ku mai fata alkhairi ku yi da'a ku yi biyayya in ku ba ku yi ba za ku ga abin da zai faru Allah kiyaye wassalamu alaikum